ranar wafatin manzan oh. Allah ta daga wace rana ce ran shatar da wata na kokari kaza ne kuma na kama kawo shi kamar wani da ba ba ka ba ka so lalle yau bayan ka kasuwa kuma ka kula da wata taron ne eh, lalle Ora, mahalan shi za ku taro. Wallahi ban cin kasuwan na yau malam. Kuma za ku tara bakakan kaya saboda Allah. kayan gaba daga ashura sai ashura kuna su ba wato su bubukun kayan kai malam sham suna bayyanar da damuwa ne yanayin mutum in ka gani sa su akwai wani abu da ya kwaru gare shi na bakin ciki shi ne wannan ba sai a shi to yanzu wani bakin ciki kuke ciki kuma to yanzu ai sanin ka ne an gama ashura almuharram yanzu mun shigo safar to cikin safar din ko satin da ya wuce da ka ga mun kaya ai arba'in an kwan arba'in ne da shahar imam husaini to hmm. yanzu kuma cikin safar 28 hmm. ga watan shi safar din hmm. ranar manzon rahama muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi da aminci su tabbata a gare shi da iyalan gidan shi ranar ya koma ga rahama allah ma'ana ya yi wa fati shi ne za mu tafi mu zauna mu yi jaje mu jajanta kan babban musibar da ta kwarma wannan al'umma na rashin manzon Allah kai shi shafi'u kaura lalle amma dai na hunka harar da abu da mu sani na bakin na Hussein Hudu. Abun dai da mutane ne ke cewa kace cewa na Hussein ɗaya ake yi amma wannan ba gaskiya bane. Shi yasa wasu suke ganin kamar ku shabbakun kaya duk kaga an samu bakun kaya akwai wani abu da ya faru in dai mutum ba eh, mace bace ya zan ita da ma ana son ta koya kawarta sai ta sa bakun kaya domin kada wani ya ga sha'awarta. amma duk namijin da ka gani ba kuka in ka tambaye shi ko ko ranar wani ya mace mai gidansu ko mahaifin shi ko ko irin wannan babban rashi na rasa wani bawa ko jigo na wannan addini shi bi amu shi bi abu da amma da na Hussein da kawai hukai. to haka dai mutane ka cewa yanzu bari in tambayi ka malam Hisham shekarar malaminmu malamin mu malam alzazzaki shekara ta nawa tsari hannun waɗannan azalaman gwamnati ah, a shekara hudu hudu banda gobe shekara ta biyar cur biyar biyar cur da kama yanzu a ya shekara biyar to sai ka Allah shi saman gaba to amma diba jawabin da ya yi kan wafatin manzon Allah muna gana ka fille mishi waya ba ka ga waya mishi waya yace ka zan fille waya ga ina daga takobi sai ga kawai na gani na da ta sai ga kai kuma za ki daga sai ga kanka to shi kuma akan ba zai bi ba kwarai shi ba ne to shi ne kuma yasa aka aka kashe sahabban annabi guda saba'in hada ɗorin biyu wanda suka wanda suka je masa wa'azi kadiyar mabi'ir ma'una shi sauran larabawa yahuda sun ce ba za mu zama larabe ba larabawa sun ce ba za mu zama ƙwarai ba ƙwarai sun ce ba za mu zama hashin ba wani ba hashi mai kuma ya dan dan kani na zan bi shine Abu Lahab tabbata ya a biya Lahabin wata shi kuma Abu Lahab shi kuma ba hashi mai ne dan Abdul Muttalib ne kaninsa abdullah shi ne ya haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma dan kaninsa dan kaninsa zai bi to ina ga ina ga in kin ka daga ta mutum a hasadansa karshen ta sai dai ce shi kansa ko tun da yake in ka in ka in ka ce wa'annan sun ce an kyabi balarabe wanda larabawa suka ce an kyabi da quraishi quraishi suka ce an kyabi ba hashimi to ga ba hashimi ya ce an kyabi dan dan dan kani wato sai shi kenan to inda ma wani gida ne Allah ya kawo wannan daukaka kina su ma da haka za a yi musu to Allahu alam haitu ya ji alwar risalata Allah shi ya fi sanin ina ya kamata ya sa saƙon wannan baiwa ce wanda Allah ta'ala ke sawa inda ya ga dama hassada mai hassada ba zai sa a gusar da ni'iman ba ba kuma zai sa shi mai hassada ya samu ba an ce hasada iri iri ne akwai hassada da mai hasada yake gudun da yake kin ni'ima ga ma'abocinta abin ta dawo ga kansa akwai wanda yake kin ni'ima ga ma'abocinta kawai ta bashi kawai ya rasa kawai wasu ma suka balaga duk a rasa shi in ne ban samu ba kowa ma ya rasa akwai yasar da mutum ya kai ce eh baya son wani da shi amma yana son wani ne da shi wani yake so da shi koma bayan wani wani kansa yake so da wani kuma yana son ma wani ne wani kuma yana so a rasa ne kawai yake mummunan hasada wanda aka yi a wakisa aka ce akwai wani wani wani mutum mai mugun hasada yana ma wani dan uwansa mugun hasada to sai sarkin shi wannan dan uwan nasa yana da ido ido daya amma Allah ya masa ya masa wata ni'ima shi dayan yana jin haushi to aka faɗi irin yadda ke hasada sai sarkin garin ya kira su yana son ya mashi maganin hasada ya ce ka faɗi duk wata ni'ima da wani abu da kake so in wannan ɗan uwa naka amma kai zan maka dabur din wannan ka da duwani wani abin da kake so in ka ce in bashi kaza zan bashi amma kai zan baka minkin sa biyu wato yana so ya cire masa asalin kaga in ka faɗi wata ni'ima kake a bawa na kaza amma kai za a baka double ya ka gani ai kaga za ka ce kaga misali in ka ce to a bashi miliyan daya kai nawa za a baka in ka ce a bashi miliyan goma ka tashi da ashirin in ka ce arba'in ka haka na haka saboda haka sai aka ce ma wannan to duk abin da ka ce in ma wannan to zan masa ɗaya kai ko maka biyu sai wannan mutumin ya ce ya kace mai kake zai ce a cire irin sa ɗaya shi dama irin sa ɗaya ne ya ce a tsira wannan idan ya rasa yi ni kuma cire na duka biyu sai sarkin ya mamaki ce a ah! shi da ake fata kai fatan wani abin kirgi. yanzu shi da ido ya ce ai shi ba zai so da idan nan yana kallon wannan yana da wata nema ba to kaji inda hasada ta kankan ke da idan sai ga wancan yana da wani abu gara ma eh, ya rasa ido shi ya dariya ya ka rasa ido da shi ma ya rasa biyu shi ke to sai kai sarki mai dabara za ka cire masa hasara sai ga abin ya fi karfinsa a tsira idan wancan mai ido ɗaya shi ya rasa biyu shi kuma a tsohon ba shi guda to in hasada ta kai hasada haka al'amarin hasada yake abu shi ya ce shi saboda idan nan nasa ba zai so ya ga wannan da wata nema ba kuma menene wannan da ita ta janyo ainihin su duk da sun san ɗaukaka ne amma ba su so wai don me ɗaukakan zai zama a gidansu wani ko dai ya zo gidansu ko duk a rasa layaka don haka ne ma suke kokarin tun da Allah ya riga yi sai sun hana sai sun tabbatar da cewa sun abin ya gagara yiwuwa ba dai saƙo ne aiko shi ba to ya zama ba wanda ma imani shi kuma addinin bai kawo ba, ya zama shi kenan ko su kashe shi suna yawa tun farko tun wannan manzan yana yana jariri ake son a kashe shi don a hana wannan ni'ima ba ni'ima ce da ba su saka jayauke ta ba ko da suka yi gaban nan gaban ba su so ne ba gaban ba su gane ba da ba su gane ba ne ma da da sauki ya sun gane ne amma ba su so kuna tsammanin iblis da ya da bai gane ba ne ya gane a nan ma ba ya so dan dan shi kabil da ya hasadan sa bai gane ba ne malƙwalo suka suka yi ƙurbani wuta ta zo ta ɗautaccen na guda ɗaya wanda a lokacin sun an yi qurbani ka gabatar na Allah ya karba sai wuta ta zo ta ƙona sai wuta ta zo da sakazon ta ƙona ɗan uwansa sai ba ta ƙona ba zai ja wuce. yan uwan yusuf da suka masa da aka suka masa ai sun ji cewa babansa ya ce shi ne magajin gidansu wato duk yanzu ba ɗaya daga cikin mu bane yaran ne shi ne yanzu ya zama shugaba a cikin to ma ga yarda mu kace shi kawai sai mu tuba sai mu yi yi shedan wannan shi ne wannan gaba ta gida da gida shi janyo tun bayanan annabin nan bakin cike cika su akan cewa wannan ɗaukaka sai sun ga bayansa to kuma ka san ni'ima in mai hasada yana hasada ana ƙara ni'ima yana da ƙara bakin ciki to haka nan koyi zama na ainihin wannan annabi suna fatan sa yi masa sa yi masa yana abu yana gagara sai haɓaka yake ba abin da basu yi ba a makka na su gagarar da saƙon nan ya fuskare su sai haɓaka yake suka dirama 'ya'yansu na gidajensu da bayansu wanda suka imani da shi abu sai haɓaka yi sannan suka takura takura yi takura har manzo Allah ce to wasu su koma habasha suka je aka azaba su aka tura a je a karɓo su aka tura wani da ya kai kaiwa kyaututtuka zuwa ga sarkin habashi cewa ya'yanmu ne suka fandare ba su bin addinin ba su bin addinin mu ba su bin naka sun gudu da wani sabon hadisi ne shi iyayen suka turo ni a ba su su a koma da su wajen su sai masa ladabi sai ya zama shi sarkin habasha ya ce to ba zai bada su ba sai ya ji ta bakin su a jin ta bakin su sai da ya ji ayan alkurani sai da ya kuka ya ce ku zauna a ƙasa ta cikin aminci saƙon da ya zo muku wanda ya zo ma isa wanda ya zo ma ku haske ne na rana guda lokacin da ya suna ambatan sunan annaba ce na kuka san wannan da san jahiliya su suka ci ayyuka su karanta musu zuwa ta bari sai da ya kuka to da suka dawo sai suka ce a ah, muhammad a gida ya fi karfin mu a waje ma a ma tsakankanin abokanan mu sun juya shi sun goyi bayan shi to za mu ga wanda zai kwaci mabiyansa a suka dira kan wanda suka imani da shi da tun sa musu ne aka tattara shi da shi da iyalan gidansa kan kan a shi bane bani talib shi ba abi talib suka shekar uku cur ba a sayar masu ba a sayar da gare su ba a hulɗa da kuma aka juya aka dole imani shi aka dinga turza samu to sannan kuma bayan wannan dai kaci kacin kama kama dai har ta kai ma hijira suka kuma biyo shi da yaƙoƙi suka biyo shi da badar suka biyo shi da uhud suka biyo shi da handak da Allah ta'ala yana ta bashi nasara kaga asala na ranar karuwa yakin handak bakin cikin da suka yi dan bane kowane yaƙi sai su koma da bakin jiki su suka koma suka yi ta kuka suka koma wajen suna ta kuka suna ta kukan ya kuka ba gidan da ba kuka a maka har zuwa suka ce kai kuka ya yayi kuka kada labari ya je muhammadu ya mana dariya a daina kukan aka yi doka an hana kukan mutuwa sai mutum ya miƙe ɗanyen sharɗe da kyarin ya gowa ya ɗan mutu kan kan da kuka labarin ya je mu nina ya mana dariya suka ce sun yi ramuwa a uhud ya zama shi ma suka gano a ce ba galaba suka samu suka yi handak mutane za su rutsa da madina su kashe annabin da kowa da kowa sai abin ya zama abin da ya zama ko kafar lahul mu'mini da kuta kuma kullum bakin cikin su karuwa yake to na ɗauko magana tiriyan tiriyan Don bayan rasuwan eh, manzo Allah sun fito da bayan abubuwa eh yanzu ya fito a zahiri suka yi kan yarsa suka yi abin da suka aikata suka kan amirul mu'minin suka bi shi ma da yaƙoƙi kamar yaƙoƙi annabi yaƙi uku kamar yadda annabi ya badar da uhud da handak shi kuma ya yi yaƙi ya yaƙi marikina da kasu da yaƙi sai na a wala ya yaƙi na da kasu dina da mariki shi ma ya kogi uku kowanne bikin ciki ke ƙara musu wannan mutum sai galaba yake da samu suka kashe amirul mumini suka kashe ɗan eh, sa to sai daura ya zo kan hussein to sai suka sami galaba yanzu suka amayar da duk gabansu na tuntuni duk gaban nan nasu na tuntuni ba su taɓa samun dama suka iya aiwata ba kamar yadda nake ce muku jiya da ya cewa da ainihin da lokacin da manzo Allah ya hijira din nan da da suka bi shi ba suka ce ji a ciwo kansa da sun samu mai za su yi eh, abin da suka yi kenan to ba su samu ba to sai ya zama ga Hussein shi yanzu sun samu mutum dubu saba'in sun zo ya kan mutum ɗari na gani wannan yaƙi ne kisan su zai kisan gai ne saboda su suka yi ta'asa duk suka amma da fushinsu duk maganar da imam ya musu har suka ce mashi kai za mu kashe ka ne saboda ƙin ubanka ce a yakin ba na ba za mu kashe ka ne saboda ƙin ubanka suka kuma ɓalo-ɓalo suka faɗi wannan suka ce ba za mu yaƙe ku ne za mu kashe ku ne duk mu rama abin da aka yi mana a badar da hunain a cikin goyi uku na tsallake hunain don hunain ba da ƙorashi aka yi ba za mu rama abin da aka yi mana a badar da hunain sun gaɗa ƙwarƙwaro na ɗauko magana na koro magana lokaci a tsire kuma gashi gobe adatan kamar da muka saba ko da muna zama makoki ne amma ba mukan fasa karatun tafsiri da na hajar balaga ba ka gani ko a ta gani ma shi biyu ara ko ku yi aikin gobi ba mm. gobe lahara sai ku shiga ha ƙara ne ne da aiki malam ah, hisham to ai zagin da mutane kai muku da kazahin da mutane kai muku wannan wallahi ya isa kan ku shiga aljanna gobe lahira wannan undum wannan ita sunna ta addini ta mun shi yo ba sai dogo bayani ba wallahi Allah shi sauka da to yanzu